kimanin watanni hudu da suka wuce dai hanyar birnin gwari ba ta biyuwa da sauƙi har sai an tare jerin gwanan motoci tare da rikiyar jami'an tsaro a tsakiya gaba da baya saboda irin fargabar da ake da ita na 'yan bindigan da ka iya afkawa kan titi ko da wani irin lokaci sai dai kuma sulhun da aka yi a watan sha ɗayan shekarar bara ya sauya kusan komai kamar dai yadda wasu daga cikin al'ummomin birnin gwarin suka tabbatar mun lokacin suna cikin cin kasuwar shanu ta garin na birnin gwari. Sunana Muhammadu Bello, ai muna cike da farin ciki wanda ma ba mu taɓa jijji ga rayuwa mu tashi mu. Da filani mu da Hausa mu waɗanda mun karu gani mu ga fuskokin yau ga muna haɗuwa cikin farin ciki. An zanna an yi sulhu da Hausawa da filani, da waye da hukuma da mutanen daji an zanna an ce don Allah a zamna lahiya kuma kowa ya yarda ya ɗauki amana. kwa fargabar kamar wasu suna cewa da an shayin sulhu a samu ala yanzu kuna ganin ku kadan ni ga wannan karo ban samu wannan fargaba ga rayuwata eh, abdullahi roki nake daga gunduban bugai da hayan garin mu ba dama ka bi ta karye bakwai na swahe ko kuma karye shida na yamma amma mun za ka bi ta daga karye shida na asuba har karye gari ya waye baka da matsala baka da komi za ka haɗu da hilani kuna harkan fuka ma kana harkan ka na yi ta cin karo da wasu tubabbin 'yan bindigan da suka karɓi wannan sulhu lokacin da suka zo cin kasuwa kuma na nemi jin yaushe rabansu da shigowa cikin garin birnin gwari ko kuma zuwa don cin kasuwa. sunana Umar Yahaya ka kafin sulhu malam ban aikoton shinci ma ba daɗi yana iya sa musulmi hawa ba daɗi don saboda rabona da ta taka kasan gadan ne shi biya ta take amma sai da na shekara goma sha uku ban taka garin gaba sai kwanan ga kun ji fargabar da suke cewa in ba a aje makami ba akwai tsoro yaushe za a miƙa makamai kowa na gari a aje a daina ana nan cikin kokari insha Allah in dai aka tafi a haka kullum bi iznillahi makamai duka sai sun koma hannun da suka fito to sunana Muhammadu Lawali Lawali ba fashi mm. marabina da in shigo wagga ƙasa yanzu na kai shekara bakwai ina cikin daji to kuma kaga yanzu Allah ya kawo mu ya kawo zaman lafiya to kaga mu gode ma Allah sunana Alayyi Ibrahim Bokolo to tun da dai aka yi wannan fitintunu mu dai mun daina shigowa nan muna godiya da wannan sulhun da aka yi mun samu zaman lafiya Allah saka da alheri Alhaji Ibrahim Yahaya eh na yi shekara kusan goma ban shigo kasuwan nan ba amma bi iznillahi ga mu dai cikin kasuwa lafiya lau duka kowa yana nan yana ta walwalan shi bude babbar kasuwar shanu ta birnin Gwari dai na cikin manyan sharuɗan sulhun da aka yi da 'yan bindiga kuma wasu daga cikin shugabannin kasuwan sun ce an cika wannan sharaɗi. Sunana Hambali Muhammad, sarkin zangon Binnan Gwari. Gwamnati ta shiga ta fita wajen ganin an dawo da zaman lafiyan da ke tafiya a karamar hukumar birnin gwari kuma akalla a da mota bata wuce ashirin take tashi ba amma yanzu ana samun mota sama da hamsin ko ɗari ma to gaskiya yanzu bamu wata fargaba sunana malam balaraba ibrahim sarkin fawon birnin gwari da kewayenta muna yi ma allah godiya saboda mun shiga wani ƙanni wanda yake mu kanmu ruwan ya kai ga wuya ba mu ita kanmu amma allah ya taimaka gwamnati ta shiga cikin al'amarin ta zo ta buɗe mana kasuwan nan jinin kowa yanzu ya sauka normal sai dai kuma ɗaya daga cikin manyan tubu babbin 'yan bindigan yankin birnin gwarin da kuma shugaban ƙungiyar Fulani ta miyatta Allah a yankin. sun ce akwai wata matsala da wannan sulhu ya fara cin karo da ita. Muna gode ma Allah gwamnatin da ya zo ya buɗe wannan kasuwa. Sai dai akwai akasin da aka samu ɗan kaɗan an so a daɗe muna hanya idan masaya suka zo suka sai shanu sai a hana a ce ba za a fitar da su ba. An sa kai ne suka datse hanya. Sunana baban gida kuma ni ne ciyaman na yatti Allah wannan wurin. To gaskiya mun ɗan samu ƙalubale kaɗan na a ce mutane baƙi falake sun zo sun sai kaya wasu tsirarru sun tare hanya. Amma kun ci an tare hanya fa mutum zai fulani ko a'a yan sa kai na tare hanya amma yan sa kan na neja ne kenan kuna jin wannan zai iya kawo tangarda na sulhun in ba a bari ba gaskiya in dai ba a bar tare hanyar nan tangarda ma ta gama samuwa tuni dai shugaban karamar hukumar birnin gwari honorable salisu isa ya ba da tabbacin shawo kan dukkanin matsalolin da ke barazanar mai da hannun agogo baya game da wannan sulhu to alhamdulillah karamar kuma birnin gwari mana godiya ga Allah kwarai da gaske Ah, duk da muna samun 'yan kalubale can da can amma dai za mu ce kashi 70-80 cikin 100 mun samu cigaba kwarai kun biyo hanya kun ga sauki so garin mu insha Allah za ku iske sauki a cikin shi in Allah ya so zuwa yanzu babu wani kalubale daga ranar da aka ce an yi sulhu akwai 'yan matsaloli wanda ba a rasa ba kuma muna kokari muna manajin nasu ah, mun yi kokari mun yi wani kwamiti da ya kunshi fulani da manoma da masarauta da malamai da bangaren gwamnati muna bijiro da abubuwan da suka taso na matsaloli kuma muna kokarin insha Allahu maganin su saboda haka nan matsalolin da suke tasowa ba su fi karfin mu ba in Allah da kuma Allah zai taimake mu a baya dai yunkurin sulhu da yan bindiga a jihohin Katsina da Zamfara bai yi nasara ba sakamakon warware alƙawuran da aka dinga samu daga bangaren yan bindigan dajin a wancan lokaci sai dai kuma da yake wannan ne karo na farko da aka yi sulhu a gwamnatance a jihar kaduna kuma an ce akwai hannun gwamnatin tarayya wasu na ganin akwai yiwuwar wannan sulhu ya sha bamban da irin sulhun da aka gani a baya isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a najeriya